Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis, 14 ga watan Afrilu na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar nijar sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaron kasar a jihar tilebari iyaka da burkina faso haka kuma za ku ji yadda matsalar sauyin yanayi ta haifar wa manoman nijar asara sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulaimun bar mai shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar ghana albarkacin watan ramadan za mu ji darasin da muka koya ko muke koya amma yanzu sai gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya yi ranar Talata cewa watakila shugaban Rasha Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai alburusai da sauran taimako zuwa ukraine ya yaɗa labaran white house jan saki ta ce game da jawabin kisan kiyashi shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya abin da yake ji a bayyane yake kamar yadda ake gani zaluncin a fili kamar yadda ya kuma bayyana a jiya ba shakka za a gudanar da shari'a a kotu amma yana magana ne da abin da ya gani ya gani a ƙasa abin da muka gani duka na zalunci a ƙasa Gwamnatin kasar Japan ta bai wa Najeriya tallafin dala miliyan biyu da dubu ɗari hudu don aikin karfafa tsaro a gabar tekun Gini, yayin da bangare ɗaya kuma ita ma tarayyar Turai ke shan alwashin ƙara taimakawa. Ga Hassan na kaina da ƙarin bayani. Darakta janar na hukumar da ke kula da gababin ruwan Najeriya, Dr. Bashir Jamo, ke bayyana haka yayin da ke ganawa da wata tawagar tarayyar Turai. Bayanan sirri, tattara shi, sarrafa shi da kuma aiki da shi, in ji Dr. Bashir. ya taimaka gaya wajen samun ƙarin nasara a sha'anin tsaro a gabar tekun ginin jagoran tawagar tarayyar turan sir nicholas martinez ya ce tarayyar za ta ci gaba da kasancewa kawa tare da bada tallafi musamman a yarjejeniyar yawunde na samar da cikakken tsaro a tekun gini a baba anan dai tarayyar turai da ma kasashen turawan da kuma amurka har ma da kasashen asiya na kara nuna muradi akan gabar tekun na gini abin da yasa ake ayar tambayar cewa ko ta takamaimai menene muradin su da masanin fika alhaji baba ba tsohon babban sakatare ne a hukumar raya kogin kwara mai kasashen afirka bakwai wayannan kasashen suna da bukatar gubataccen mai daga nan najeriya sannan kuma kawo kacaccen mai to idan akwai matsala a hanyar dole zai shafe su kuma zai shafe mu a bangare daya babban malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk na ganin yakin da ake tafkawa tsakanin rasha da ukraine ka kuma ya zama ƙarin dalilin da ya sa turai ke robin najeriya a halin yanzu wannan gas ɗin da muke da shi a najeriya ya fi mai ya ribanya mai wasu sun ce ma ya kai su ɗari kuma yana cikin gas ɗin da ya fi kowanne daɗin sarrafawa a duniya yanzu kuɗaɗe za su fito da su da yawa tsari za su zo su yi sosai su kawo fasaha don su ga cewa sun fara morar wannan arziki da yake wurin saboda su kautar da lokacin da rasha za ta iya sa su shiga kakanikayi an jima kaɗan za mu kama sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka tabbatar da rasuwar jami'an tsaron ƙasar a jihar Tilbury iyaka da Burkina Faso da jihar Agadez iyaka da ƙasar Libya inda 'yan bindiga suka kai har-har a ranar Talata ta gabata. Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. A sanarwar da ta aike wa manema labarai a yammacin jiya Laraba, ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta fara ne da fayyace abubuwan da suka wakana a yayin harin da 'yan bindiga suka kai a kan tashar binciken 'yan sanda ta Fitel Kole da ke jihar Talabere. 'Yan sanda akalla bakwai ne suka rasu sanadiyar wannan hari na yammacin talata sha biyu ga watan Afrilu. Yayin da wasu hudu ke cikin halin mutu kwakwai rai kwakwai sai wasu shida da suka dan cikata haka kuma 'yan bindigar sun kona motoci uku mallakar 'yan sanda uku na hukumar 'yan sanda sannan sun kona shaguna da runhuna da dama kafin su arce da motoci uku na aikin 'yan sanda sanarwar ta kara da cewa a ɗaya bangare a ranar talatar da ta gabata wasu 'yan bindiga sun kai hari a mahakar zinaren garin jado da ke jihar agades inda jami'an tsaron gar national hudu suka hallaka ɗaya ya jikkata sannan maharan sun gudu da motoci biyu a washegarin kai waɗannan hare-hare ministan tsaron ƙasa alkasim indatu a madadin takwaransa na cikin gida ya ziyarci tashar bincike ta fitar koli domin tantance zahirin abubuwan da suka faru yana mai jinjina wa jami'an tsaron nijar a game da abin da ya kira jajircewar da suka gwada a yayin kafsawarsu da 'yan bindiga ya kuma kara da cewa gwamnati za ta ci gaba da daukan matakan da za su ba da damar murkushe aika-aikar 'yan bindiga a fadin kasar wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke afkawa tashar binciken 'yan sanda ta fetal koli a kasa da wata guda a daidai lokacin da rundunar sojan barkan ta kasar faransa ke jiran samun izinin girke askarawanta a yankin da nijar da mali da burkina faso ke makwabtaka bayan ficewarsu daga mali a ɗaya ɓangare masu sharhi a kan sha'anin tsaro na alakanta harin da aka fuskanta a mahakar zinaren jadon jihar agades da yanayin da ake ciki a kan iyakar libya da nijar da yadda abin yake a iyakar libya da chadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sulaimu na Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomin ba da agaji na kasa da kasa sun ce suna maraba da tallafin da ƙasashen duniya ke aikawa Ukraine tun bayan mamayar ƙasar Rasha, amma sun damu da cewa rikicin na karkatar da hankali da harkokin kuɗaɗe daga irin matakan agaji na gaggawa a afirka gabas ta tsakiya da sauran wurare mafi yawa rikicin 'yan gudun hijira ne ya haifar wanda ake buƙatar mai da martani na musamman cikin tausayi da taimako ji wani jami'in ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato save the children yawan tallafin kuɗi da save the children ta samu zuwa sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da hukumomin majalisar ɗinkin duniya tallafin da ke fitowa daga gwamnatin amurka haɗin kai daga tutocin launukan Ukraine na nufin matakin tallafi ne na ban mamaki, in ji Gregory Ram, wanda ke sa ido kan bayar da agajin jin kai kuma mazaunin Washington. Bakin haure daga kasashen Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba sun isa birnin Washington jiya Laraba bayan gwamnan jihar Texas Greg Abbott dan jam'iyyar Republican da ya alkawarin tura su zuwa babban birnin kasar bayan an gama binciken su na shige da fice na tarayya a kan iyaka. Ofishin nasa ya ce wannan wani bangare ne na martanin da gwamna Abbott ya mayar game da shawarar da gwamnatin Biden ta yanke da kawo karshen soke doka ta arba'in da biyu da ta shafi dokar gaggawa ta kiwon lafiya ta lokacin annoba wacce ta ba hukumomin shige da fice damar fitar da bakin aure cikin gaggawa akan iyaka har ma da waɗanda ke neman mafaka. Motar bas ɗin ta taso ne a ranar Talata daga Del Rio na jihar Texas, kuma ana sa ran za ta sauke bakin hauren kusan 35 a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol. A cewar rahotannin, motar bas ɗin ta farko ta isa kusa da gine-ginen da ke kusa. An kama mutumin da ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi cikin wani jirgin ƙarƙashin ƙasa na birnin New York a ranar Talata da ta wuce, kuma an tuhume shi da laifin ta'addanci na gwamnatin tarayya jiya Laraba da yamma a birnin New York, Brian peace kamar yadda lauyan gundumar gabashin New York ya shaida wa manema labarai. An kama Frank R. James, mai shekaru 62, a unguwar East Village da ke Manhattan, bayan da 'yan sanda suka samu labari. Ana zargin James da ta yadda wani hayaki a jirgin ƙarƙashin ƙasa, sannan kuma ya buɗe wuta kan wasu da ke cikin jirgin. lokacin da jirgin ya tunkari tashar 36th Street a Brooklyn, ɗaya daga cikin tashoshin birnin an harbi mutane goma yayin da aka ba da rahoton cewa biyar suna cikin mummunan yanayi amma suna samun sauki ana sa ran za su murmure. 'Yan sanda a yankin Somaliland da ya balle daga Somaliya sun kama akalla 'yan jarida bakwai jiya Laraba ciki har da wakilin BOA lokacin da suke ba da labarin rikicin gidan yara a babban birnin kasar Hargesa. An saki Sagal Mustafi Hassan wakilar sashin Somali ta BOA bayan an tsare ta na wani dan lokaci amma sauran 'yan jaridan na can a tsara a ofishin 'yan sanda na tsakiyar birnin hargesa daga cikin 'yan jaridar da aka kama akwai wakilin bbc hassan galyed ɗan jarida na gidan talabijin ɗin yankin mmtv muhammad illeg da ahmed mahmud yusuf na tashar talabijin ta sa'ab sai dai hukumomi ba su bayyana dalilin kama 'yan jaridar ba abokanan aikinsu da 'yan uwansu sun shaida BOA cewa wasu daga cikinsu suna yada shirye-shirye kai tsaye a lokacin da aka kama su a wajen gidan yarin inda ake tsare da kusan masu aikata laifuka da 'yan ta'adda da hamsin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dalla To har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar, inda matsalar sauyin yanayi ta taka muhimmiyar rawa wajen haifarwa da manoma asarar wasu kayan amfanin gona na makudan kudade. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya haɗo mana. A shekarar bana manoman da ke jihar Agadas da ke arewacin Nijar sun samu kansu a cikin matsalar noman albasa, dankalin turawa da dai sauransu sakamakon karancin ruwan sama da ambaliyar ruwa da magusowar hamada, lamarin da haifar da kuma bayan amfanin gonan da suke samarwa. wanda suke fitar da shi zuwa kasashen ƙetare inda manoman suka tabka asarar da ta kai biliyan uku na sefa kamar yadda malam hamisu wanda shine daraktan manoman jihar agadis ya bayyana da amfani da muke samu a shekara bana ya rage sosai saboda rishin ruwa manoma da yawa sun bar yawancin garakensu. bayan sun shifka su fa sai suka bari wani sashi na garake suka bari saboda babu isasshen ruwa wanda za su ci gaba da ba da ruwa kowa ya dauki daidai abin da yana tsammani ruwan da gare shi za su isar da abin da ke amfani shi yasa bana amfanin da muka samu gaskiya ya rage sosai cikin kashi uku kashi biyu ne muka samu kamar mun samu wajen kamar kwatamkin ton dubu talatin haka to shekaran nan duk fannin albasa da famu da da tafarnuwa da komai da komai da mun yi hasara wajen kusan miliyar uku domin tabbatar da ganin an samu fita kan irin matsalolin da manoman suka fuskanta ya sa gwamnatin tallafa manoman da irin shuka da kayan noma don inganta harkokin noma muhammad ma'azu umar sanda daraktan gidan gona na jihar agades an samu ambaliyar ruwa a nan Niger. To wannan ambaliya ta yi banna kwarai kun ga akwai banna da aka yi wajen garake. To dangance da haka nan tallahi na iri wanda abin ya shahi masu aikin noman rani. A jimilce dai kamar eh, kilogram 343 ne aka samu na irin ruwa shine na salati na shu na karoti na albasa su ne wannan tallahi aka ba. Wuri ne dai wanda ya kamata a ce gwamnati din abin da zai iya ya kawo musu don saboda rayuwarsu ta gyaru. Sakamakon sakamakon dogaro da shigo da kayan abinci a ƙasar Nijar da ƙasashen ƙetare ya samu noman yin kira gwamnati na ta samar musu da kayan aiki domin ciyar da ƙasar. Alhaji Hamma shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma a gadas Idan muka samu wannan taimakon idan ya zamanto ta tashi da gaske ko kuma mutane da gwamnatin su suka mai da niyya suka jawo ruwa garin fulawan nan da ake kawo ko wani simul da ake nema sai an so shi daga wata ƙasa ko kuma an yi wani sumogalcin shi nan ma sai a yi su sai kamfanoni garin burodin kana neman shi nan za ka sayi shi dama na nan ne na aka yi komai saboda alkama idan aka yi ta da yawa ko dawa ai naka ta za a yi naka kuma sai da injiniyoyi manya kamar izin izin na masu nika mu kuma gaskiya manoman namu idan suka samu wannan hanya za su yi shi wannan aiki yankin agadas wata babbar cibiyar noma albasa da dankalin turawa ne lamarin da yasa ake fitar da su zuwa kasashe makwabta irin su benin senegal da burkina faso wanda manoman suke fatan samun karin tallafin gwamnati domin bunkasa aikin noman hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger to a gaida hamid mahmud to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com. Yanzu haka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe uku da minti goma sha biyar na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule muni Barma. Yau muke bankwana da Aminu Yaro ɗan wasan ƙwallon guragu da ke Ghana. Bakon shirin wanda ya shafa shekaru akalla goma sha bakwai yana rayuwa a ƙasar Ghana. Ya je ne da sunan aikin sakar kujeru da ɗinkin tamola. A yanzu haka ya samu takardar shaidar zama ɗan ƙasa har ma ya ƙauri 'yar ƙasar Ghana. A hirarsu da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam. dan wasan kwallon guragu aminu yaro ya gargadi jama'a ta ci gaba da tallafawa na kasassu da abubuwan da za su nisantar da su da sana'ar bara na zama na sabon zango kamar wajen shekara goma sha shida ko sha bakwai kenan wasu masu a kirana saboda ma murzale da nake na vol raida masu ke kirana, yawanci yaran sabon zango in ba ka ce raida ba ba su gane saboda shi menene tallafi in samu kan hanya babba in samu wani kwantena in samu wannan abin zan nemi wasu yara ma ciki in koya musu wannan aiki kamar irin saka kujeran ga da bol in ga da ake dumkewa in ya kude duka mun ni ma na samu wani yare in ware koya musu ko ba gaskiya ba ni ma sai in ji daɗi don yanzu aka in ka diba zuwa daidaitan ga guragun mu da yawa sun rage bara wasu su nan da mai kawa guda da wani gurgu wanda kawan shi guda ne ya shanye da yawa su a jan a daidaita ni in na gani aka sa amin ya min daɗi saboda kaga in tallafin na haka ya tiya kaga yawa mu mutanen mu sai ga an bar bara don wallahi duk wanda ya ce maka ya son ya je ya bara tara mana hannu wallahi ba son ran shi bane baban shi bai da umman shi bai da wani familin shi babu wanda ke tallafa mai in bai je bara ba zai saka shi cikin wani tunani na banza Allah ya kuma shaye-shaye Allah ya kuma wani swata kana kewan gida eh ina kewan gida sosai sosai Taiwan na magana da yan uwaye na duka duka matana kuma ta mu'amala da su matana ba taɓa zuwa Nijar ba amma irin wata take mu'amala da yan uwaye na gida ka ce ta taɓa zuwa wurin kuma ba taɓa zuwa ba. Tun da ka iso cikin shekara goma sha bakwai ka koma gida? Eh na koma gida na zuwa gida in dawo na zuwa na zuwa in je in dawo amma ban jima saboda iyali na yana amma gaskiya dai yanzu dai zama na Nijeriya da wuya don ko Allah min dalili albarkacin yara na da matana ban yin na koma Nijar saboda matana din nan gani yara na kuma su gane suki kaga yanzu in ba Allah sa mini ni je Nijar na samu wani tallafi mai kyau ba da na samu nan gaba ban yanci na koma gida in gida ban da wani aikin da nake yi a faɗi bambanci tsakanin Niger da Ghana eh to bambancin Nijar da Ghana abu guda ne kaga kamar abin da ke faruwa yanzu kaga ganin wasu yan uwayen mu sun kai to Nijar suke bara wata da ganta da goyo gatar ciki kuma ta da miji sai mijin na ya barta ta zo ta ya bara kan hanya gatar gode yara ne bambancin Ghana kadiba abin da ya kama balga eh, bako zabila ya zo tamali duk matan Ghana ba ka taba ganin wadda za ta zo ta tara maka hannu akan kan danja ko wani bara haka a'a kaya kaya suke yi su nemi abin abin da suke ci kuma kaga duk wanda ke neman halalin shi to na rantsi da Allah shine kan gaskiya wallahi wala zo ni na zaman ga wallahi ni ce maka ni gurgu ne amma in na samu sana'a wallahi ko sai da ruwa ni samu stoyin ne ayi in dan ya biya mini bukata na ni ne ayi ka gane ko amma su yawanci ranan gaba garan wani yace zai je ya sai firiji guda biyu ya sa cikin container su rinka sayan ruwan su a sa shi ya dauka musu nauyin container da firijin ya biya kawai su biya kudin latu sa ruwan su zo su saida wallahi kin zuwa sun kai na gani wato sun fi son baran sai su a ganin sun hi son baran da wannan abin kuma barin wulakanci ne don na dai yaro ba tarbiya yaro yaro bai samun tarbiyya mai kyau bai samun walawa mai kyau yau in yaro ne ya girma baka san hannun da zai je ba ni na zaman gayo yaro na cikin gana rijin yake zuwa su in na dauki yaro na na taya ni a kasa zan je da shi su mutane sun gani a kuma wasu tsasa tambaya na yaro na ce nan in ce musu wallahi yaro na ne za ka kai shi su in ce musu eh wasu su mamaki gani gurgu Allah bani yaro mai kyau gashi kuma na dauki yaron zan je da shi su kuma ni kai shi su ya dawo farkon zuwan shi da zo ni zai fare ma a tutkun je wurin umman shi kuma ni ke rarrahe a kasa in kai yaro na hasku hammadan in suke mamaki da sun gani ma tabaro ne suke saboda kokarin da suka gani ma yaro na a su a ganin kai ba Allah ga Allah ya rike shi amma jiki ko shi zuwa da shi gargadi za ka yi ma guragu da suke nan kasan Ghana ke awatar da barace barace baki daya lalle lalle guragun da muke nan cikin Ghana abin da nake ga yan uwaye na shine mu duka guragu ne kuma guragun da kake gani duka kenan cikin Ghana wanda ya zo da wanda ke Ghana yawanci duk wanda ka ya sa shi. wannan bara jaraba ne mu duka mun sani mu duka guda Allah ya taimake mu da abin da zamu kula yaran mu gobe su zama wani abu su duma mu su hidda mu cikin bara kullum watan da muke yaran mu kenan mu duka mu ayi mu a neman magana zaman lafiya mu a neman kuma kasashen da mun kai tunin Niger da Najeriya zaman lafiya saboda a koyawanci mutanen mu nan gama tashi hankali ya kawo su kuma yau in gurgu ya kasuwanci wallahi wallahi aya wulakatan da shi in dan ba container gare ba wani ya azuka ya ma sai ga wani bai sai saboda ya gani ya wanga ya sai da kazan zo in sai amma kuma akwai ya fito ga wajen wani anan bai da kama kai ba bai ka bari kanka da dauda ko wani abu ka zo ka sai da wani abu ne sai kaga bai ko ba gaskiya ba ah, mun tattauna da daya daga cikin wato guragu kenan kun ji irin nasarori da ya cimma da irin kalubale da yake fuskanta a sa na wadda Allah subhanahu wataala ya masa jarabta da nakasa ni ne na ku Hamza Adam da daga nan birnin Kumasi, Ghana. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin aminu yaro dan kwallon gurago mai bugawa kungiyar ashanti warriors kumasi da wakilin muryar amurka hamza adam ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya To a gaida Malam Sule yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai shigo mana da sharhin jaridan Ghana. jaridar Ganiyar Times za mu soma sharihin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine hukuncin cewar mukaddashin kakakin spika zai iya kada zaɓe. Mai ƙara ya koma kotun koli yana roƙon a saki wannan hukunci. Jaridar ta ce Justice Abdullahi wadda lecturer ne na shari'a a Jami'an Professional Studies Accra. ups a takaice ya faɗa cewar ra'ayin wancan lokaci da kotun koli ta bayar cewar mukaddashin kakakin majalisa zai iya kiɗayan kansa a zance in ana neman adadin da da su iya kaɗa ko kuma dai yanke hukunci kuma yana da haƙƙi na kaɗa zaɓensa wannan hukunci kuskure ne a ranar tara ga watan maris masu shari'a su bakwai da justice jos dochiki shugabanta sun tsaya akan cewar mukaddashin kakakin majalisa da ke jagoran majalisa a lokacin da babu kakakin majalisa zai iya kada zaɓensa. al'adan aikin sa kai an nufaci matasa dubu ɗari cikin shekaru biyar Jaridar Daily Graphic ita ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia a ya kaddamar da wani shirin. Aikin sa kai na matasan kasa NYVP a takaice a Kumasi tare da kira ga matasan kasar nan da su ɗau sabbin manufa wa kasar da kuma ungunninsu. ya ce shirin zai samar wa ɗiyan ghana wata daman bayar da gudunmawarsu ba tare da la'akari da matsayin ilimin siyasa ko ƙabilarsu ba domin ci gaban ƙasar ya ce shirin na da ainihin rukunoni goma sha uku da ake sa ran zai nufaci ɗaukar matasa dubu ɗari nan da shekaru biyar masu zuwa. sai kuma jaridar da herald wacce ta warto don labarin zamu yi gaskiya wurin amfani da harajin ilave a kufa ne ya faɗi haka kuma jaridar ta ce shugaba kufa ado ya nana ta dagewar gwamnati wurin tabbatar da gaskiya da adalci wurin amfani da kuɗin da da tara ta zartar da tsarin wato harajin nan na ilave wato ilave act kenan domin ƙara wa masu biyan haraji kwarin gwiwa game da abin da shugaban ya ce ajandar gwamnati wurin gabatar da wannan ainihin kudurin doka wadda yanzu ake cewa electronic transfer levy act 2022 act 1075 yana da muhimmanci wurin inganta tattara haraji ko kuma kuɗi domin bunƙasa tattalin arzikinmu da kanmu da inganta halin rayuwa da tattalin arziki da kuma ci gaban gimshikai a ƙasar ghana da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Radwan Allah, wani irin darasi za mu iya koya ku a lokacin da muke wannan azumin Ramadan? Sunana Alhaji Lukmanu Abbas, Luke Spring Water. To, azumi dai alhamdulillah a lokacin wannan azumin muna ganin sakiya cikin jikina sosai. Yanzu sai ka tafiya ka je wuri mai nisa ma za ka gani kamar ma ba ka yi tafiya ba. Kuma ni harkar ruwa ne ke shanin aikin ruwa kuma alhamdulillah muna ba da ruwa jama'a sadaka albarkacin wannan azumi mai albarka kuma idan na je wurin dakta ma shi ma yana mamaki ya yi saki ya zo a cikin jikinka saboda albarkacin wannan azumi yasa azumi da ni ya ga amfani sa cikin jiki na kwarai ba ma ni kare ba ko abokanni na ma sukan fari su kuma saki ya zo musu wannan wata saboda albarkacin wannan fadada azumi mai albarka alhamdulillah ta waskan ibada babu damuwa sabida idan ka je masallaci za ka yi mamaki jama'a ko ina ba wurin sa kafa suna albarkacin wannan wata wa'inda ba sa zuwa masallaci ma za a gani shekara da shekaru za ga kowa ya allar masallaci albarkacin wannan wata mai albarka sai sa akwai sakiya kwarai kana sanin lalle an shigo cikin wani wata daban wata mai albarka shine watan ramdana wannan yake da farko ba aka ba ne sakiya albarkacin wannan azumi allah ya nuna mana karshen wannan wata to allah sama dace da wannan ko muka zo ga shirma na karshe labarai a takaice Yana laraba fadar white house ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya yi ranar Talata cewa watakila shugaban Rasha Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako zuwa Ukraine. ya yaɗa labaran White House Jan Saki ta ce game da jawabin kisan kiyashi, shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya, abin da yake ji a bayyane yake, kamar yadda ake gani zaluncin a fili. kuma ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ce suna maraba da tallafin da ƙasashen duniya ke aikawa Ukraine tun bayan mamayar ƙasar Rasha, amma sun damu da cewa rikicin na karkatar da hankali da harkokin kuɗaɗe daga irin matakan agaji na gaggawa a Afirka gabas ta tsakiya da sauran wurare. Mafi yawa rikicin 'yan gudun hijira ne ya haifar, wanda ake bukatar mai da martani na musamman cikin tausayi da taimako, ji wani jami'in ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa, wato Save the Children. Bakin haure daga kasashen Nicaragua, Venezuela, Colombia, da Cuba sun isa birnin Washington jiya Laraba bayan gwamnan jihar Texas Greg Abbott dan jam'iyyar Republican da ya alkawarin tura su zuwa babban birnin ƙasar, bayan an gama bincikensu na shige da fice na tarayya a kan iyaka. Ofishin nasa ya ce wannan wani bangare ne na martanin da gwamna Abbott ya mayar game da shawarar da gwamnatin Biden ta yanke da kawo karshen soke doka ta 42 da ta shafi dokar gaggawa ta kiwon lafiya ta lokacin annoba wacce ta ba hukumomin shige da fice damar fitar da bakin aure cikin gaggawa a kan iyaka har ma da waɗanda ke neman mafaka. Tawa gai sheka masu raro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai can kuma da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku jo su daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta mu na voa Hausa da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatarwa sai Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Tony Pollack. Ni sarfi lahashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.